yanzu ko maganan wannan ibrahim ra'isi da ake ta magana yanzu ba akwai bayanai ba cewa isra'ila ce take da hannu gurin kashe shi eh shi shugaban ƙasa iran ɗin ai ana maganin cewa da drum suka yi amfani bayan jirgin ya tashi suka kai ma jirgin hari ya mutu akwai bayanai yanzu da suka fita akan wannan amma ku jira ku gani yaƙi zai balle tsakanin isra'ila da iran saboda ana zargin cewa ta kashe shugabansu abinda mutane suka yaudari da shi kamar yadda wani yake faɗa in kana neman munafukar ƙasa da take munafunta al'ummar musulmi a duniya na rantse da allah babu kamar ƙasar iran kullum sukar da suke yi a saudiya na alaka da amerika da wasu kasashe ka tambaya ka je ita iran ba ta alaka da wasu kasashen kafirin tana da alaka da rasha ko ba ta da shi cana eh wani dalili ne ita ya halatta mata alaka da wa'incan su kuma ragowar kasashen ya haramta gare su saboda kawai iran ce eh tana da alaka da su ko bata da alaka da su tana da alaka da su cikin tambayoyin da na yi guda hudu kwanaki har yanzu ba wanda ya iya ban amsa ayatul lahi ne lokacin da aka yi juyin juya hali kasar faransa ai tana daga cikin munafukan kasashe da suke wahal da addinin musulunci ya aka yi komeni ya gudu ya tafi faransa ya kai faransa ta karɓe shi ba ku tambaye kanku ba ba ku yi tunani ba abu na biyu lokacin da saddam husaini amerika ta zo za ta murkushe shi inda gaske ne maganan haɗakar da ake kuma musulunci ake wa idan ina rayuwa da kai ni muna rigima sai wani abokin gaba izo daga waje ai kamata in ajiye rigimar da ke da ni da kai sai mu haɗu da ni da kai ɗin mu yaƙi abokin gaban in an gama sai a dawo ci gaba da rigimawa cikin gida ko eh ba shi bane amana dala iran ba zura ido ta yi ba aka yi fata-fata da iraki aka murkushe saddam wace gudunmuwa ta bayar eh sana abu na uku na fada na ce tun daga ran da allah ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wasallama har yau shekara hijira dubu da dari hudu da wani abu a tarihin karɓar ƙudus a hannun wanda ba musulmi ba mutum biyu ne suka taɓa karɓar ƙudus daga abu ubaida aminu hadihil umma ƙarƙashin jagorancin sai da na umar ɗaya kenan sai salahuddin al'ayubi ka je ka bincika mai matsayin sai da na umar a gurin 'yan shi'a mai matsayin abu ubaida a gurin 'yan shi'a sannan mai matsayin salahuddin al'ayubi a gurinsu salahuddin ayubi bai iya karban kudus bai ta haririn ta daga hannun wa'ancan sai da ya zama hukuncin da yawa wa'anda ya karbi kudus a hannunsu shine hukuncin yan shi'a a gurin shi babu wani ɗan shi'a da ke kaunar salahuddin ayubi inda addini suke yi da gaske da Allah ya kamata wa'anda suka ta haririn kudus daga hannun wa'anda ba musulmi ya zaman to suna da gaba da su to wannan su tambayoyin da ne sannan na ce mutane su daina ruwa. tambaya ta biyar da ne na ce al'ummar musulmi shin Allah yana taimakonta ne don yawanta ko Allah na taimakonta ne don tsayawarta akan gaskiya in ka ce don yawa ne ya aka yi a hunaini suka karye kuma suna da yawa Allah da kansa ya ce wa yau mahunaini idza a'jabatkum kasaratkum falam tuguna ankum lokacin da yanku ya burge ku ya ba ku mamaki Allah ya ce yawan bai muku amfani ba in kuma ka ce akasin haka ne ba don yawa ba ne to ya aka yi sahabbai ba su da yawa a badar suka yi nasara da nassin nasara nasara nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla hikiman wannan shine akwai lokacin da wani abu zai taso sai kaga ana maganan kawai a zo a kwaso tarkace duk a zo a yi mai sai wasu su rude kawai suna ganin wai yawan ne zai a yi mai ba tsaya kan gaskiya ba kalla wa alfu kalla wannan su ne tambayoyin da nake da su biyar duk kuma wanda yake da amsa ya bayar shikenan kawai to shine sai malam ike faɗa wannan magana cewa inna allaha qad manaha yahuda as-sultata sun ce Allah ya ba yahudu dama ala muqtadiyati shu'ubi akan hukunta abin da ya shafi kasashe wannan abin da suka faɗa kenan kuma za ka ga yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a kansu sai ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zaluncin wa'annan yahudawa haramna alaihim tayyibatin sai muka dinga haramta musu ababe masu daɗi aikin bannasu ne zai ji ya ja da sun yi wani abu sai Allah ya kalli wani abu da suke so sai a ce to haramun ne su daina shi ko yana daga cikin ta'amulin da Allah bai ma al'ummar annabi ba da ya zamanto manzon Allah da ya zo wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim da Allah ya mana ta'amuli irin nasu in an yi aikin banna sai a kalli mangwaro sai a ce to an haramta wa mutane a daina sha in an sake yi sai a ce to an haramta naman kaza ba za a ci ba in an sake yi sai a ce to ban da ragu to ina rantse maka da Allah da yanzu sai an waye gari wani ba abin da zai ci sai da duk bannan da yake sai ya taba amma Allah sai biya ka amma su waka ka dinga musu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum ababe masu dadi da muka halatta su musu muka ce su ci Allah ce sai muka haramta musu sanan wa bisaddihim an sabilillahi kasira ga kuma toshe mutane da suke yi su hana su bin tafarkin Allah duk inda kaga an zama wa addinin musulunci alaƙaƙai a duniya to wa'annan mutanen suna daga ciki hatta miyagun aƙidu da yawa ba wa'annan mutanen bane suka creating ɗinsu suka shigo mana da su musulunci kai da kaga addini ana kiɗa ganga billahi allazi la ilaha illa huwa ka san yana da alaƙa da su kai kasan addinin da Allah ya aiko annabi da shi wanda ya rayu a ƙarni guda uku sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina billahi allazi bai da alaka da ganga ba haka bane da kaga addini ana yin shi da ganga a ai ka san can ne aka shigo mana da shi ba namu bane wayancan ne aka shigo mana da shi to haka suke sannan wa akadhihimur riba ga cin riba cin riba sannan bayan cin riba wa qadnuhu anhu kuma gashi Allah ya ce an hana su an tisidina cin riban nan duk wannan bala'in gashi nan al'umma ta fada ciki yau ya zamanto ribama ba kowa ke tantance maganar riba ba eh ku duba ku gani yanzu rigimar da ake da mutane akan masail na riba har ta riga ta zama wanda kuma riban nan saboda muninta annabi cewa ifa wallahi da mutum ya ci kwandala ta riba gare zina da mamashi saboda munin da take da shi a gurin Allah riba to wa aka zihimar riba ga karɓar riba wa ƙadinuhu anhu an hana su an ce kuma su daina cin riban nan sannan bayan wannan Allah ya ce wa akalihim amwalan nas bil batil ga kuma cin dukiyar mutane ta hanyar banna cin dukiyar mutane ta hanyar me ta hanyar banna yasa kullun nake cewa idan wasu suka zo suka ce za su yi addini ba ruwanka da ina ake kaiwa ka bayar yanzu wannan yahudi ne Allah ke faɗa can gurin Allah su biyun ya haɗa ta inna kathiran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas nasu batil da yawa daga cikin malaman yahudi da kirista Allah ya ce wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna amma yau idan aka ce ai kira a kawo gudunmawa ta kuɗi da mu da su duna zalika eh ainihin na faɗa na ce akwai fasto kwaya ɗaya a najeriya da hukumar ESCC ta danka majami'a ɗaya ci mata kuɗi biliyan ɗaya da wajen miliyan ɗari uku miliyan dubu a majami'a ɗaya din najeriya ba wata ƙungiya ta addini da ta yi wannan kuɗin ta musulunci kaf in kuma na rantsi da allah ba zan yi ka fara ba me yasa suke yi tara wancan kuɗin me yasa ba a tara kuɗin ana me yasa ana ci ne ko ba a ci ana ci amma cin bai sa in an cewa mabiyan su yi me su kawo za su kawo su kuma nan mu yanzu nama ma ake zuwa karɓa fa